Salamu alaikum maza da mata masu kallon wannan bidiyo na ada mai kano na marabi don Allah don annabi Kuma ne kira da shani da Allah da annabi dibo yadda nake diba ha na fara gugubawa banka abu ya samu kuma sai da koma baya ne wanga abu babu kuɗi abinci ya kyada da ka zo wani mutum shina kuka mu yanzu mun wuce aiki ko falanton ba ni iyawa ko falanto ba ni iyawa a yanzu saboda girma ya kama shekara saba'in da uku ni ne adam mai kano ƙahu sun ƙiya mini ku ba mu hakan ga eh mai ta zama cikin ruwa kullum daga ɗaka sai daga ɗaka. sai waje yi. ya kamata ku yi abin a zo a gani don allah excellence ka gaya ma gwamnan jihar madadi shi kula da ko cikin sati ya ba ni jaka biyu ko jaka uku sun isa sanyin amfani da su amma a ce kawai kullum dai muna cikin nukula cikin matsala ya kai cani don allah da annabi mon general de brigade an da shabduluta ka yi wani abu ka yi mani adar mai kano ya sai ex militaire jesikan san kators kowa san amma bai kamata ba ku bar mu hakan ga zamanin manongo mu kago mu ba mu da ɗiyan mu ba su da masu taimaka mana su ma suna da mun wurin su sai su tare su kuka me kuma sa sai fas kuma ya sa abin kakakace ta shi kai kai da Allah da annabi a sa abin da ake bai kamata ba ina kira gari shugabanni sojoji don Allah da annabi ku yi taimako kuka 'yan kasuwan Nijar don Allah da annabi sun sabke ma abinci kuɗi ya yi tsada kwarai mutane sun hallaka sun ga ne magana abbasu ka san 'yan Nijar wani bi kamar dorina suke kana ta kishi ba su ji wallahi kai in ba Nijar wani in wata ƙasa ce zanga-zanga da marsa da garau sai an gashi saboda abinci amma suka yi bakin su alaikum in ruwa suka samu su sha in mi suka samu alhamdulillah to ya kamata kai musu magana tun da kai adda mulki la pouvoir c'est à toi kenan ya kamata kai muna wannan rana don Allah don Allah ka ga yan kasuwanni mun isa barka ka hidda mu da cikin wata jaraba to kan mu zo kuma mu faɗi wata eh tun da ka tura an wancan abubuwa masu bambancin farsi-farsi ai ka sa mutane cikin wata ni'ima kuma to yanzu kuma kan mu zo muna dibin mun shiga inuwa ashe gara na muke tsaye bai kamata a haka ba ya kamata ni ne naka adam kan ina kira gare ku ex comedian tunda na zama ex comedian na tsuwa ba ni ekonomi yanzu sai baki eh <coughs> in ka ce mun gashi ka goma in duga wallahi ba ni cinta saboda kahun sun kya mun sha jaga mun sha wahala mun sha gwagwarmaya cikin kasar ka to yanzu ne kuma girma zo yanzu ne abin ke tambayar mu eh, manyan asibitin yi farmasin manyan sabon rabu mun ya tega ba abin mu sha abin ya kiya to ya kamata ka yi taimako dan Allah don annabi ina fatan kuna lafiya salamu alaikum ni na ku adam ne daga marari ina gaida ku a yi farsajin shi ko ina kowa ya gani